to amma ina tsoro a lokacin tunda eh, me yasa nake jin tsoro bana zaton mahaifina ma zai yadda saboda zai ga abu ne da zai cinye lokacin karatu na ce masa malam na ga wata wani abu da nake sanyi sunansa fim bai iya gane me fim ba saboda shi bai taba kallon talabijin ba balle ya gane me fim to sai na gano wata hikima sai na ce masa akwai sai na ce masa malam abin da yake nufi abin da ake nufi da fim ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati sai shiru sai ce ai wannan wa'azi ne abu ne mai kyau ni suna na nura hussain kamar yadda yawanci masu kallo suka saba gani kuma ah, ni an haife na unguwar yaka sai a nan jihar kano a yaka sai a wani wata unguwa da ake ce mata kan tudu kan tudun jaba so nan yaka sai bangaren a kenan a nan aka haife ni na yi karatun addini a wajen mahaifina a gabansa ne karatun alkur'ani har allah ya sa na sauke kuma a gabansa na fara yin hadda sannan na zauna na yi karatun littattafa a wajen mahaifiyata wani bangaren wani bangaren kuma na yi a gaban mahaifina sannan na yi makaranta ta primary a na yi yolawa primary school sannan na je judicial wacce ake ce mata judicial nan cikin aliya sannan na tafi a nan gatc gwaliba gatc gwaliba waruri gss secondary school daga warura kuma na wuce a gatc na gama a aliya na gama a secondary school dina sannan na tafi aminu kano legal studies a nan kusan na karatu na a nan na fara yin fim 1999 zuwa 1998 to a lokacin da na shiga fim na korayarwa a makarantar islamiyya su ba wani mutum da ya sa ni a fim ya ce zo ka shiga fim idan zan kora yara makaranta zan ga eh, suna kallo a nan kusa da gidanmu to wannan ta rana na zo na kora su makaranta da magariba muna yin karatun eh, eh, karatun makarantar dare daga sallar magariba zuwa sallar isha to a wani lokacin ne sai na ga wani sin daga cikin daga wani fim sai na ga wani sin a cikin fim din wani fim kara da kiyashi na ji shi ne to wannan fim din sai ya bani sha'awa duk da dai ban kalla da yawa ba sai na wuce so daga nan sai na fara kokarin ya ake yin wannan harkar to amma ina tsoro a lokacin tunda eh, me yasa nake jin tsoro bana zaton mahaifina ma zai yarda saboda zai ga abu ne da zai cinye lokacin karatu shi kuma abin da ya ɗora ni ko da yaushe kawai karatu karatu to alhamdulillah dai eh, da na gani ina da sha'awa Ah, malam ya ce na ce komai zan yi zan gaya masa na ce masa malam na ga wata wani abu da nake sanyi sunansa fim bai iya gane mai fim ba saboda shi bai taba kallon talabijin ba balle ya gane mai fim duk yadda zan bayani ya gane ba zai gane ba to sai na gano wata hikima sai na ce masa akwai sai na ce masa malam abin da yake nufi abin da ake nufi da fim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati sai shiru sai ce ai wannan wa'azi ne abu ne mai kyau to sai na ji daɗi saboda abinda nake so in ji ya amsa eh ya yadda to bayan na gaya masa ya ce to allah ya sa albarka har na fita sai ya kira ni sai ya ce min kar ka yi wasa da karatu a kowane yanayi sannan kuma ina so ka sani mun tsara mutuncinka ka tsare mana namu to wannan kalmar ita ce mahaifina ya gaya min sai na ji to ga fim ɗin na ga zan shiga kuma ya gaya min wata kalma da a lokacin ba ni da nuna kwakwalwa sosai ba zan gane me da yake nufi ba amma dai ta ne min yawo saboda yawancin maganganunsa akwai azanci a ciki to sai yanzu nake gane me yake nufi a cikin maganganunsa daga nan kuma na zo na fara mu'amala da akwai wata ƙungiya tauraruwa in karatu na gama kamar alhamis juma'a suna zuwa rihazal ina zuwa ina gani ina zuwa ina gani so daga ƙarshe dai har allah ya sa aminu awal muhammad sabo mai kamfanin sarauniya sai ya gani sai kastin ɗina wata rana da la'asar ya ce min ka zo gwammaja na je gwammaja kuma na gano inda ofis ɗinsu yake ce wani fim za mu yi za mu kuma haɗa ka da biba a lokacin ana cewa biba biba problem allah ya jikanta so a lokacin na zo aka bani script na zarge na je na yi duba yadda labarin yake aka yi mitin aka ce an yi casting dina kuma shine muka fara da shi da ɗan uwansa aminu muhammad sabo shine darakta shi kuma awul muhammad sabo shine producer to akwai abubuwan da ma ba zan iya yin ba saboda shi acting kowa ana ba shi rol ɗin da zai dace da shi ne so gaskiya akwai roles ɗin da ma ni kaina idan ka bani shi ba zan iya yi ba eh to kamar yadda ka ce misali ɗan daudu duk yadda zan zo na yi maka acting ɗin ɗan daudu ba zan iya ba ko ka bani rol ɗin akwai rol ɗin da nake kyamata shi kuma wannan ina kyamatarsa sa so duk da me rol ɗin yana kokari. kama a ce ka fito a wani rol da zai nuna kai mutumin banza ne a matsayin ka zama kamar kwarto duk wani abu da zai taba kima ta aure a fim ni ba na son sa saboda ina ganin wato wani rol ne wanda yake da nauyi da gaske to ba zan manta shekarar da na fara zuwa aikin hajji ba to rasuwar mahaifina to na farko eh, a samar da ilimi ingantacce a cikin sana'ar domin ilimi yana haifar da tarbiyya ilimi yana haifar da tunani mai kyau so lalle yana buƙatar ita harkar ita sana'ar a duniya za ka iya ba wa musulunci gudunmawa to kusan ni kowa na da alaƙa da shi mai kyau <laughs> to ni kusa ba abincin da ba na ci <laughs> to ina da mata kuma alhamdulillahi ina da yara